Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka da watan duk kunanan lahiya. Kayan mu fara magana noma ga dangadan a madadin duka 'yan uwana da iyayena ina miƙa godiya ta musamman ga dubban jama'ar da suka yi ta ɗawainiya da kuma miƙa saƙonnin ta'aziyya. Bayan rasuwar mahaihinmu wanda Allah ya maci kawa ranar Alhamis a difa ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya saka muku da alheri ya ba kula ladan ta'aziyya kuma ya bar zumunci amin. To yau ma hilin noma tushen arziki na tare da malama Asaba Isa manomiya a gidan Barde da ke karamar hukumar ya Rubori a jihar Katsina. Idan kuna biye da mu dai a makonni biyun da suka gabata kun ji bayanan da manomiyar ta yi akan ebolar tumatir da irin dabarun da ta yi amfani da su a cikin yanayin bannar da tsutsar tuta absoluta ke yi gonakin tumatir. Yanzu ga ci gaban tattaunawa ta da malama Asaba Isa. banda tumatir a ɗansu albarkatu da kike nomawa? Eh kwarai kuwa. Ina noman masara, ina noman dawa, ina noman waken suya, ina noman shinkafa, ina noma farin wake. Gonaki ne da ke da yawa ko kuma gona ce ma ke ɗaya? Eh ina da gonaki da yawa dalili kuwa mai gidana yana da gonaki. Sai Allah ya mutu da suwa yau shekara goma sha bakwai ke. Allah sarki ya banni da yara to kin ga waɗannan gonaki suna hannuna ne muke. ina lura da waɗannan gonaki na mai gidana shine ya bani damai da nake yin noma abubuwa da yawa a kowace gona amma ma ina da masu girman daidai gwargwado bisa ga yadda ya saya ya ban mana za a iya cewa kamar ke kina cikin matan da suka yi sa'a saboda akwai su matan da muka yi hira da su ko da mazajensu sun rasu sun bar gonaki ba za a ba su ba ba su da rabo me za ki ce game da irin wannan al'amari da ake hana mata hilayen gona ko da kuwa suna cikin magada gaskiya a nan gurin abin da zan ce ina tausayawa waɗanda za su fuskanci hukuncin za su fuskanta a gurin ubangiji Allah dalili kuwa ana ma maraya ko ruwa kayan mai gidanta ba ƙaramar wuta ce ake ɗiba ba saboda kamata ya ma dangogin maza su taimaki ruwa ko maraya ba su aita kayan shi ba amma in akwai waɗanda suka yi wannan yana da kyau su yi ƙoƙari kafin su kai ga nasu mahallicin su tuba su mai da ma da kowace ruwa ko kowane maraya kayan shi saboda ba hakin su gane wanda ta yi ta hakin maraya ba yi da rabo a aljanna Allah sannan abin da zan ƙara cewa a wannan wurin maganai ƙara gwauruwa game da gonaki ko mallaka ta maza gaskiya rashin sani yake jefa cikin wannan wahalar suna ganin kamar wannan ganima an basu da ita to ko sun ɗauka ma ba za ta yi musu komai ba kuma idan Allah ya sa ita gwauruwar da marayan suka lura da kansu Allah na iya buɗe tsofaffin da zai basu su albarkun da ya shirya musu saboda haka ko an ƙware su in dai gwauruwa ko maraya ya lura da kansu yana jin tsoron Allah to Allah ba zai yace su to saboda haka ina kira ga masu irin wannan hali da su tuba su daina idan ma akwai wanda kayan maraya ko goruwa na hannu ko kuma an danna gona ta mai gida ana ganin ba shi to idan mutum na son zaman lafiya shi a kiyama Allah ya ɗauki gona na mai da masu ita abu ya ba su kayan su ni kan na gode wa Allah na gode wa dangogin mai gida na ina da mai gida uwa ɗaya uba ɗaya amma bai ɗauki komai na mai gida na ba ba su taɓa min komai ba ina cewa da su kuma na gode Allah ya saka musu da alheri in ban da tattali da taimako da suke min su taimaka min su ga cewa na gyara gonakin shi ne kawai na sani tsakanina da su. Mm. Yawwa, Malama Asabe masu iya magana suna cewa noma shine tushen arziki. Kin yadda noma shine tushen arziki? Ba, ai ɗari bisa ɗari. Dalili kawa, dama na ce abinda na gada kenan. kuma yanzu wannan noman zamani da ya zo mana na mu yi shi da waɗannan magunguna ai alherin da ya kawo min ya tabbatar mana cewa tabbas noma shi ne kishin arziki saboda tumatirin nan ɗan gurbin wurin da na yi tumatirin ba wata hanya da tafi ƙarfin noma shi ne kishin arziki Noma kam shine tushen arziki kamar yadda muka yi ta jaddadawa a wannan hili da kuma watan masu cinye gonakin magada sun saurari bayanin da malama Asabe Isa ta yi da kunnuwan basira da kuma watan Allah ba su ikon gyarawa kahin su haɗa a gaban shi. Sai kuma rana ya yau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin malama Asabe Isa da mai haɗa mana shirin da daidaita mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, ku huta lahiya sai an jima kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.